أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، شيء قبدا كراتون تفسير القرآن من الجرمى تفسير الدياء التعويل في معاني التنزيل tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta game da hullahu bi rahmatu da kwana muna cikin suratun nuri kuma muna shahi na 131 a juz'i na biyu mujalladi na uku daidai da yadda allah maɗaukin sarki ke cewa wallahu khalaqa kulla dabatin wallahu khalaqa kulla dabatin فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير آه. walan mastadalla ala wahdaniyati wal qudrati wal ilmi bi ahwali samawati wal ard lokacin da Allah ya yi dalili akan kaɗaituwa da iko da ilimi da halayen mai da ƙasa awwala daga farko wa bi ahwali asar al uluwiyya saniyan da kuma halayen wato abubuwa kufauna waɗanda a maɗaukaka a fage na biyu istadalla alaiha salisan sai hujja a kanta kuma na uku bi a hawalil hayawanat da halayen nan na abubuwa halittu al-muktalifatul ah-, anwa'i waɗanda na'ukan sai daban-daban wal ashkali da kama wal ahwali da halaye ma'atti hadil asali tare da kadaituwar tushe da kaulihi da zance nai Allahu khalaqa kulla dabatin Allah shi ne wanda ya halarci dukkanin dabba ai haiwan wato abubuwan da yake masu rayuwa masu tafiya a kan ban ƙasa wale hamza wake sa'i khaliku kulla dabatin bil idafati kenan Allah shi ne mahalicin kulli dabatin dukkan dabba in ya zan khalik min in daga ruwa huwa juz'u madatihi shine juz'in sa li'anna أول ma Lahu lahu jawharatan domin farkon abin da Allah halitta shi ne jauhara ma'ana jauhari nazara ilaiha bil haibati dubi gareta ta da sa da tsoronsa fa zabat ma'an sai ta narke ta zan ruwa wa min zalikal ma daga waɗannan ruwa ta kawwana kullu shay'in gare su kowane irin abu ya kasance wakila min ma'in sifatu dabatin wa laysa sifatu khalqi wal muradu bil ma'i abinda an ka murada ruwa nan hina idan an nudufa mani wal mawhumu ulawiya ai wal aula gairaha abinda au mawhumi kenan wadancan na farko amma abin da yake shanta wani ta li anna al ma'a allazi bihi al haya idza kana mutawallidin minhu in ya zanda daga gare ya haihu ya katabi ila sani'in yana buƙatuwa zuwa ga wani mai aikatawa falagayu min babil aula in ya zama daga wannan to kenan ya zanda daga babu mai shi yana da buƙata zuwa ga sani'in to cikin waɗannan abin da Allah halitta faminhum daga cikinsu akwai manyan shi wanda ke tahiya ala baɗani akan cikinsa kal hayat kamar macijiya macijiya na tahiya amma akan ciki wato abin nan yake ja ya kai sumiya zahafan mashayar an ambaci kenan tahiya darje darzaje an ambace ta kenan mashayar tahiya domin maciji yana ja wanda ya zaune da tsuwa ya sai yana tiya abin nan yana zarzaje kaga ja ya kai don haka an faɗi wannan taya alas arati aw mushakala bisa ga isti'ara ko ku mushakala wa Minu daga cikin su akwai manyan shi ala rijlaini wanda ke tahiya cikin dabbobin na akan kawawu guda biyu kal insi kaman mutun wa ɗaya da tsuntsu wato mutum da tsuntsu suna taya akan kawawu su guda biyu wa minhum man yamshi akwai wanda ke taya kuma ala arba'i bisa kawawi guda hudu kalba ha'imi kamar dabbobi wal an'ami da dabbobin ni'ima wal wuhushu da namun daji wa yanda ruju fihi malahu akthar min arba'i kuma a abinda an adda mahi yawa daga kawa hudu ya nadi cikin wanda ke taya akan kawa hudu kala na kibu kama abin nan gizagizayya wato gizo-gizo jami'in gizo-gizo fa ina ita ma da halalar jingina gizo-gizo ya zama shi idan ta ta yi ala arba'i a kan ƙawa huduna duk ta yada gizo-gizo na yi da ƙawa nan da ƙawa huduna ya tafiya saura dujja na ya fi wa mina wa mayamshi ala arba'i wa tasfirul damiri da ta galibin ukala wato zakkuwa da damiri nan muzakkari domin a rinja da masu hankali wata abiru biman liwafiqu tafsiri aljumla wara'a fi tartibi al-abda fi ta'rif al wato wajen ta'rifi sai ya kula da abubuwan da sun ka zamo mabayyana bayyanawa domin sanar da ta'arifi na ikon ubangiji ya khaluqullahu Allah yana halitta wa ma ya sha abin da ya so min ma zakar abin da ya ambata wa gairi kai fa sha'a duk wanda Allah ya so zai shi basidan basidi na wa murakkaban da murakkabi ala tilafil usul bisa ga suwari bisa ga sabanin surori wala a'dha'i daga bubuwa wala hay'ati da kamannu wala harakati da motsi wadda ba'i da dabi'o'i wal qawli da mai karhi wal af'ali da ayyuka ma'ati hadil usuli tare da kadaituwar wato tushe bi muqtala mashi'ati ga abinda son Allah hukunta inna Allah qadiru ala kulli shay Allah mai iko na bisa ga dukkan komai fa ya ba'alu ma ya sha'u Allah na aikata abin da ya so to in mun dubi wannan aya abin da ta shigar na ilmin mukka wato ya kai domin an ce Allah ya halici kowace irin dabba min ma'i sai an kai magana cewa farko abin da Allah ya halita jauhari ko da yake akwai maganganu gun malamai ga wannan magana to da an ce kowane don halitta Allah ya halice ta na daga ruwa amma kuma daga cikinsu akwai wanda ke ce akan kawo abin nan akan ciki wato kaga maciji ya shiga da duk abin da ya zama da ciki yake tahiya sannan akwai mai tahiya akan kawo guda biyu tsuntsu ya shiga mutum ya shiga akwai mai tai akan kawo guda hudu to hadda ba abin nan ba ba gizo-gizo ba hadda shanshani ba shi abin nan umar arba'in ba to hashi yana cikin waɗanda ke taya kan kawo hudu duk waɗannan da ka gani ɗagwari ɗaya na nauyin taya a hudu ga guda hudu yake don haka kuma Allah yana halitta abin da ya so basidi da murakkabi don haka abin da Allah ya kaddara shine ne wakana Allah ya taimake mu na'am laqad anzalna ayatin mubayyinat na'am والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم laƙar an zalna ayatin mu bayyana ta haƙiƙa mun jidda ayoyi bayyanannu da fata ba ya'i da nafi'in wa ibn kasirin wa abi amrin wa abi bakar wa kasari halil baqina wa hiya maskuratun min qawli Allahu nuru samawati wal ard ilahuna wato su ake cewa waɗannan ayoyi au kullu ayatin unzila koko duk ayar da an ka jissuwa to tana ciki wallahu ya hadi Allah na shiryar da manyan sha’u wanda ya so hidaya ta shiryar da shiya bi tauhiki ya mai ga manka tari lin nazara ga dubi fiya cikin ta wa tadabburi da lura ma'ani ya ga ma'anonin ayoyin nan in Allah ya so ka sai Allah ya shirye ka ya sanya ka wanda zai karɓar ka tari ya zan kana dubi kana lura ga ma'anonin ayoyi ne Allah ka samu cikin su Allah don haka Allah na shirye da wanda su ila siratin musulmi zuwa ga hanya madaidaiciya dinin islam addinin musulunci al-musal wanda an mai saduwa ila da rakil haqi zuwa ga riskuwar gaskiya wal fawz bil jannati ga rabbantuwa da aljanna na'am ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين تو in an ka taɓa magana akan jawo hankali sai a dawo magana akan tauhidi cikin tauhidin kuma sai a shigar da wasu abubuwa ma bayyana adillati tauhidi lokacin da Allah ya bayyana da dalilan tauhidi atba'aha bi zammi qaumin sai biyar da ita da zargin wasu mutane eh, tarahu waɗanda sun kai hurci bihi da shiya da alisantin da halusun su wa abat qulubum zukatan saki karba ma hazihi al adilla kun ba banza ba tare da dalilai bi qauli a munafiƙai waɗanda duniya ɗaya a bayyana gare su ba san abin da Allah hira ba wai kunu suna cewa ayal da su munafikai amanna billahi mun yi imani da Allah bi tauhidihi da ɗayanta Allah wa bin rasuli mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ta'ana Allah mu da'a wa Allah wa rasulahu manzo ta fi ma hakama da abin da sun kai hukunci bayan wagga magana sun waɗe ta da baki sun ma yata walla fariƙo minu sai a samu wani gabrin jama'a daga cikin su kuma ya ba da baya ya bauɗi ya karkaci min ba da zalika bayan wannan kalma ta cewa sun imani an gaba ne abin da sun ka faɗa wa ya ba sai ki a tahakum kai hukunci ilai zuwa ga manzon Allah tare da cewa ya yi imani amma matsalar shari'a ta samu bai yadda da musulunci hukunta shi ba kama fa'ala bashar kamar yadda bashar ya aikata almunafiku munafiki hina sama yahudiyar lokacin da ya jayayya da shi da wani ba yahude fada yahudi sai ba yahudan ga ya kira ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace taho mu taimaka kai kara inda annabi muhammadu yace ma wanga munafikin ga wada a munafikun shi ko munafiki ya kira yace ba a kai kara ga annabi muhammadu sai dai a kai kara ila ka abu zuwa ka abu mul asharati kama ta kaddama kamar yadda ya gabata baya wato kun gani nan ashe koda sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah to rashin yarda da kai kara ga Allah kai kara ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta sa sun bada baya don haka ashe kenan in ka ka yarda da Allah dole ka yi da hukuncin Allah wa kama fa'ala mugiratun ni wa'ili muna tare da kuwa kamar yadda mugira dan wa'il kuma ya aikata kana bainahu wa bain ali ibn abi talib radiyallahu anhu husumatan ya kasance tsakaninsa da tsakanin sayyidina aliyu suna da wata jayayya fi ma'in wa ardin a cikin wasu ruwa wani marmaro da gona ƙala mu biyar su sai mu gira ya ce domin sai na ali ya ce to matsalar gaba abin da ke raba mu'ila illa mu kai ƙara zuwa ga shugaban halitta ya yi hukunci kowa mai gaskiya ɗauki gaskiya sai mu gira ya ce la'ata haka ila muhammadin ni kan ba zan kai hukunci na zuwa ga muhammadu ba wa ina huwa gudu ni ai muhammadu baƙi na na fa akhafu ina jin tsoro an yaqifa ya zalunci alayya garan. wa kana yasaru kuma kana haka ya zan yana bayyana annahu mu'minun bihi cewa ya imani annabi Muhammad jama'a wanda magana na gwada ya imani ba mai imani ba wa summa listib'adi ba'da zalika alqawli summa yatawalla wannan domin nisantawa na bayan wannan kaulin wa ma ulaika bil muminin wadanga ba zan mu'minai waɗanda an sababu ba al ma'hudina wanda an ka saba da su al muwaziqu wanda ya dace da ma fi qulubihim al salati abinda a cikin zukatan su yanzu ya dace da halusan su ba haka suke ba li itiyanihim dan zakko su bima yabadu al iman da abinda ya kishiya da imani ya jama'a wannan aya ta ji daga waɗancan amma ne zata ta jayo hayyau duk wanda ya yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to matsayi ne ɗaya da waɗannan mutane saboda haka ba shi wa a ce a hukunta ka da addini a hukunta ka da hukuncin musulunci ka ce baka yarda ba kana da wani ra'ayi na daban ko kuma ka ya wuce nan wanga wayo naka in dai wayo na haka to tur da wannan wayo baka da wayon kwarai don haka mumine na kwarai in an kira zuwa ga Allah da manzonsa don shi hukunci tsakanin su kaka وإذا دعوا إلى na ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق na معرضون مؤمنين ya سويا أن كلا زوا كوكوشن الله دمان زون الله باس بجريوا za su gamsu su yarda su yarda a hukunta su amma munafikai har bisa gobe da jibi wa za du'u idan an kira su ila Allah zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga hukuncin Allah wa rasulihi da hukuncin manzon Allah al-muballigi anhu wanda ya iyar da gare shi li yahkum ar-rasul dan manzo shi hukunci bainahum tsakanin su wa innahu hakimun zahiran hukunci la ne? shi mai hukunci bayanan na hukunci wal mad'u ilayhi da kuma wanda an kai kira zuwa garai wa zikirullah ambata Allah ta'ala li ta'zimi don girma shina wa idza du'u ila Allah wa lidilalati ala anna hukuma hukuma don a gwada hukuncin Allah to shine hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama bil haqiqati hukumin lahi hukuncin da haqiqa ne hukuncin Allah na hukuncin manzon Allah da haqiqa hukuncin Allah za fariqun minhum sai ga wani gabrin jama'a cikin su mu'ridu suna masu bijirewa anil maji'i gabanin zakwa ilaihi zuwa hukuncin hukuncin ganin Allah idan alimu anna alhaq alaihim idan suka san cewa lalle gaskiya za ta faɗa musu ma'ana za a hukunta su don ba su da gaskiya li ilmiha annaka la tahkum domin sun san kai ba ka hukunci lahum gare su matuƙar ba su da gaskiya ba ka hukunta gaskiya gare su huwa sharhu litawalli wannan bayani na ga bijirewa su mubalagatan fi da kai matuƙafi fi ciki dai dilalatun wannan gwadi na ala farqi bisa ga faiwa kurin kafircin su fil irali ga bijirewa a ashe kenan idan mutum ya san yana da gaskiya yana kabu kabu a tai yi hukunci iya san bai da gaskiya kuma ya a kira in kaga wani ya burshi na to har yanzu mu nahici ta saboda haka ka tsaya a yi hukunci in kana da gaskiya a baka in baka da gaskiya a ba mai gaskiya gaskiya wannan shi ne sifa imani na'am wa in yakun lahum al-haqqu ya'tu ilayhi mur'imin wa in yakum lahum al-haqqu in ya zan gaskiya tasu tasu adda haƙƙi ya tu suna zakuwa ilaihi gare shi in ya kira su mutsin suna masu gaugawa suna masu da'a li ilmihim dan sanin su annahu yahkumu lahum shi zai hukumta gare su a basu alkhairi ɗa'iina musri'ina suna masu da'a suna masu gaugawa to wannan ya nuna wato ya zan biyarka ga addini sai in kana samun fa'ida idan ba ka samun fa'ida sai ba ka bin addini to kai ma aiga ta faɗa kanka in sun san cewa al'amarin nan gaskiya ta za a bi tsintsatta to za su yi da baya da baya amma idan yaran za su samu wani abu suna zakuwa muzinina wannan shi ma ya shiga da siffar munafiki Allah ya tsare mu to ci gaba afi qulubi in marabun am yusaru am yaqafu an yaghiba Allahu alayhim wa rasuluhu na bal ulaika huwa alimun a fi ƙulubin maradun shin koko ya zama akwai wato wani shakka da munafici da ciyo a cikin zukatansu kuburin kabirci a bailin koko karkata ila zulmi zuwa ga zalunci amir tabu ko suna shakka na fi na buwa ta cikin annabtarta bi ana au minka tuhumatan sun ga tuma gare ka fa zala sikatun sai amintuwa sabgwabce wai kinum da ƙinun su bika da kaya an ya kawo na koko suna jin tsoron an ya kifa Allah Allah shi zalunci alayhin gare su wa rasuluhu da manzo ne filu kuma gogunci ay yazlimu fi su zalunci cikin la ba haka da ba bal iradun idrabun an ka samai wannan wato idrabi na ga garan tsoyi guda biyu al-akhiraini lita haqiqi qasamul awwal don tabbatar da ku. ula'ikum na waɗanga su ne azzalumai bil irada bijirewa an gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallama, le maradin fi qulubin don ciwon a cikin zukatansu la gairon ba sun su ba wa ya tamil annahu idrabun an nafsil taqsim ko kuma yana yiwa idrabi na an kai ga hakika na rantsuwa wal ma'ana da il taqsim wa kum bi annahum jami'una li tilka al kai dai kai hukunci sun tara waɗanda sifofi alkamilu da sun kai matuƙa ga cika fi zulmi ga zalunci don haka ashe kenan wanda bai yarda hukuncin Allah ba bai yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ya kai matuƙa ga zalunci zalunci ya ana idan na geye to shi ya wuce nan inna ma kana qaulal mu'minina inna ma kana qaulal المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا نعم وأولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين للي كوي أبن أما جنا ما في إيماني ya za du'u ilallahi in an kira zuwa ga wa Allah da'a zuwa ga hukuncin Allah wa rasuli an kira zuwa ga hukuncin manzon Allah liya bai bainahum dan shukunci tsakaninsu ai alqaulan la'ika zance wanda ya dace bihim gare su an ya kulu su ɗora cewa sami ina mun ji wa'ada na kuma da'a in ba wagga magana ba wata ta daban ga mai imani bata taso ba ya an kira ga hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sawa'un kana alhaqu alaihim daidai su adda gaskiya kana alhaqu alaihim daidai su za a hukunci akan su da ka da amsa haƙi aw lahum ko su za a ba ya an kira su ba su gwamcewa wa ula'ika hina izin waɗanga a wannan lokaci humul da su ne masu babban rabu juna ma tsira la ba su ba don haka wannan aya abin take ke gwada muna magana masu imani ya an kira su ga hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah don su hukunci gare su magana su kawai mun bada waya wata magana ba wagga ba ba magana mai imani ta ba Allah karim wa man yudi Allah ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون to kuma a rada ومن يدي الله ce wa man yudi wanda yawa Allah da'a wa rasulahu yawa manzon Allah da'a fi ma ya murani bihi ga abin sun ka umurce shi da shiya ka'inan man kana kowane nashiya ayi wakatin kowane lokaci na wato kenan ayi wakatin kana kowane lokaci kasance dab'un li tawqumin ikhtisas falahi domin tun kudewa tammaha na keɓancewa samun cin nasara da man kana fi asarihi ga wanda ya zo zamani na yi shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah ay yaqabu yi tsoron azabar Allah alama sadara bisa abin da tungo minu gare shi mina zunubi na laifi wa ya taqihi kuma ya kare kansa da gabarin saba ma Allah bi kasaril ha'i wa ya taqihi lil jumhur wa sukuniha li abi amr wa abi bakar wa halladu an hamzata ayyataki fi ma baqiya min umri da abin da ya rage na rayuwarsa lakin na qalun sai dai shi qalun lam yasil ha'u wa habsu sakana alqafu saboda haka wannan sabani na na marwaitan riwayoyin qira'a ulaikumul faizun an sune masu babban rabo bil jannati Allah ka ba mu aljanna don haka shekena a nan duk wanda yawa Allah da'a da manzon Allah ya ji tsoron Allah ya kare kansa to Allah ya yi mai alƙawarin shiga aljanna Allah ka ba mu aljanna to ci gaba وأقسموا بالله جنب أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون هكا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون to kuma al'ada munafiki sai magana ta kai magana bayan al'amarinsa ya bayyana to yana so ya shara al'amari ne da rantsuwa wa aqasamu ay al munafiquna munafiqai suna rantsuwa billahi da Allah kuma ita rantsuwar nan jahada aimani iya ta kokari gaya kokarin rantsuwar su daga wannan kokarin babu na gaba amma alkazi ba ta ƙarya ba da zalika tawali bayan bayan wannan ba da bai Wani ira da bijirewa kama huwa da abuhum kama da yake ɗabi'ar su tafi nifaqi munahici wato da munafikin zamanin annabi da na yau duk ɗaya suke wajen ɗabi'a munafiki illa munafikin zamanin annabi akwai da ake ce munafiki amma ga yau zindiki na in ya bayyana da irin wannan ga yau kashi ɗaya aka ba batun tuba ba na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wane ne zindiki wanda ke ɓoye ƙarya yana bayyana da gaskiya bayyana gaskiya ya gwadi amma ɓoye ƙarya yake wannan shine zindiki an gane sha kashi ɗaya aka Allah ya sauƙaƙa to ɗabi'a su za su yi abin da ba daidai ba amma zo suna rantsuwa kuma ta ƙarshe wa jahada masuwin fili kadar bi riƙa abin da suka yi rantsuwa suka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko wanda an matsayin shugaba cikinsu, suka ce la'yan amartahu wallahi in ka umarci su bil khuruji da hita min diyarinsu su ba wa amwalin da dukiyoyinsu. aw ilal jihadi ko ko zuwa ga jihadi ne ya karu janna suna hita magana munafiki kenan a'a ai mu da adda muka da bayyana da muka wallahi ko cewa an kai mu bar kasar nan muna baki ko cewa an kai mu saki dukiya muna saki, ya an ce mun so jihadi muna hita kuma ƙarya ta wallahi ko guda ba su jawabun la aqsamu ala al-hikayat qul lahum ce gare su la tuqsimu kakwai kakwai rantsuwa alal kazibi wa inna zalika tahammulu ismin wannan daukan na bayan wani laifi fauka fauka akhar sama wani ku dai mun sani da'atul lin nabiyyi ma'rufatun da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam sanan nata khairu min hadhihi al-ayman ko waɗannan rantsoyi kuke yi al-kaziba awal madalubu minkum da tafsirin da'atu ko kuma ta'atun ma'rufa to ita ce madalubu minkum wanda ake nema gare ku awal madalubu minkum ta'atun ma'rufa ta'a wanda aka sananniya ka da'atul mu'minina kamar da'a mu'minai lalamin ba rantsuwa ba in ana matsala mutu ya rantse ka ce a'a ba rantsuwa ka aka so ba a'a aka so mun gane magana domin munafiki maza maza yake ya rantse don a yi da shi to rantsuwa ta yi magana banzata la da'atin ba la ba rantsuwa ba ala da'atin nifaqiyya al bisa ga ɗa'a ta munafici wadda take abin kyama au ko ko gwani tafsiri da'a tukum da'a ku ma'rufatu sanannata bi anna habil qawli dun al magana ɗaita babu aiki ƙarya ko kai wallahi fala hajati ila al babu wata bukata zuwa ga rantsuwa ko rantsayi inna allaha kabirun lalle allah masani na bima da abin da kuke a aikatawa la yakhfa alaihi sara'irukum boyanku bai boyuwa ga Allah fa jazikum alaiha Allah na sakin ka muku akanta Allah kai mun saka yi alkhairi na'am qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallu fa innama alayhi ma hum bila wa alaykum حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين bayan wannan ta gabata an gane munafikan Allah da ƙarairan da suke da rance-rancen su da yan an ba su su yarda in ba a ba su musu bijiri to sai Allah ya ce ma annabi gawar za ka cewa ci kaza qul ce. ba ran ku muke so ba adi'u Laha wa adi'u rasula muna tare kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a wato kulli fa kuma muna hici sai aka take ne in hici na cikin sahun jama'a a fada mai yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a ya bar hici wannan abin da aka so gare ke Allahu akbar lam yaqul annabi bai ce wa'adi uni ba adi'u Allah wa adi'u rasula isharatin ila anna ila anna kaunuhu rasulan nuni zuwa ga cewa shi manzo kasancewa ta manzo huwa muqtala li da'atin wannan shine ya hukunta ya mai da'a wa huwa amrun bi wa huwa an umurke shi bi tablighi an umurta da i da abin da Allah magana da shi gare su Allah hikayatul mubalaga da zaka kayata mubalaga fi tarkitin a cikin kuyakar da suwa fa in tawallau an da'ati in ko sun ka bijire gaba da da'a manzon Allah wa inna ma alai lalle shi yana garai ma humila abin da an kada gwara mai mina na mina tabligin yarwa wala daira alai ba alai gare shi li'annahu addama alai don ya bayar da abin da nashi wa alaikum ku ko akan ku ma humiltu abin da an dora muku min imtisali na kama umarni fa alaikum ghadabullahi hushin Allah ya tabbatar muku in kun kiya wa sakadihi da narkon hushi ne bi iradakum da bijiro da bijiro amma wa in tudiu in kuma manzon Allah da'a ta tadu ila laki kuna shiriwa zuwa gaskiya wata harazu kuma kun taskace ruhukun kanunku kuma muna sanar da ku wa ma ala rasul illa balagul mubin ba abin da ya rage manzo illa iyarwa bayyananna ya ida manzanci ya ida sako shi annashi wa innaka in ballagtahu da uzruhu fa saqiu mun mulafa innaka jadi abin da dai aga manzon Allah ai a tabligu iyarwa albayinu bayyananna wa qarbala ga hakika ya iyar thumma atabita tanimi qawli wa in tudiu tatab bayanan lima lahum in ada'uhu bayani daga ga abin da an nasu in sun wa manzon Allah da atil ajili wal ajil anan duniya da kuma lahira targiban don kwadaitarwa faqala wa adallahu allazina amanu wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la لأستخلفنهم fil ardi kama astakhlafa allazina min qablihim يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من باب خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون to ga wata muna tare wa'adallahu da amanu minkum wa amilu salihati muna jin karatun nan Allah ce mun yi alƙawali Allah ya yi alƙawali ga na amanu waɗanda suka imani minkum daga cikin ku masu imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka farfartattu ayyuka na kwarai waɗanda babu ne ciki waɗanda suka yi imani sun kai aikin ƙwarai Allah ya alƙawali gare su alkaɗabu lillabi sallallahu alaihi wasallama wale ma'au wa min lil bayani aw li tab'ili ai wa sama lahum Allah ya rantsuwa lahum don su la yastakhlifannahu Allah zai sanya su su zan wakilai zan su ne halifa da ya ja'ala nahum Allah zai sanya su kula khulafa halifa khalifa mutasarrifi na mahauta tasarrufi da ardi cikin kasa badal kufar musan ya kayarai Allah ya yi alkawari ga masu imani ga waɗanda sun kai imani sun kai aikin kwarai wallahi Allah zai sanya su wakilai ne cikin ƙasa su a halifa cikin ƙasa Allah zai ba su jagoranci kahirai da kai muku barazana wallahi sai a ɗage su a kama su imani amma sharaɗi sharaɗi imani da aikin kwarai Zama muna tare da kuwa imani da aikin kwarai badal kufarul arabi wal ajami musan ya kafiran larabawa da na bobayi يتصرفون فيها تصرف تصرف في تكين أصحاب الشريعة الشريعة تصرف الملوك إلين تصرف من صلاحنا في ممالك عن يعني تكين تلكاون واللام مواب قسم مضمر كما قدرنا أول وعد فوقوا على قولنا نزل منزلة القسم أنك جد في مزونة رنسوة وفيه إعلام بأن الإيمان والأمل الصالح أصلاني في استخلاص إيماني da aikin kwarai su a tushe a cikin zama halifa duk abin da kuma ga yana samun musulmi a ɗunguza su bayan wanda ko gabanin mai a gabas shi ta gwangwada musu musiba to musulmi su dubi kan su sun kai Allah ya riga alƙawalin waɗansu sun kai imanin suka yakin ƙware wallahi yana ba su mulki cikin ƙasa a ije wanda bai komai daga bani gabas su a ba su wuri to amma shin tabi dan wurin da aka yi ba a samu ba mi an kai ya kamata a duba nazalat aya ga taji da lamma umira nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da an ka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sabansa da saboda hankuri ala azaku fari sinina bisa ga cutar kayarai garin su karkaru summa umiru sannan an ka umarce su bil hijrata da hijira summa bil qitali sannan an ka umarce su da yaki muna tare da kuwa fa sun zama kulla waqatin kowane lokaci ala khawfin akan tsoro la yad'una silaha ba su aje makami Mutum na sallah da makami yana bacci makami sama wajen kai ne yana tahiya da makami yana zaune da makami babu wanda za a yi rabu da makami jama'a waga yanayin rayuwa akwai sakewa gari ta to waɗanga da a haka ko adahum Allah Allah ya musu alƙawalin al ya ba su halifanci wani amni da aminci in suka yi imani suka aikin kwarai ƙalifin jawahiri ya baɗa cikin jawahiru wal ayatu amatul li ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tare da kuwa an ga hayyo tana magana fa ba ta tsaya can gare su ba duk abin da kuwa ana mutane cin kata to wallahi musulmi su ma su wani na sun kai anya akwai imani ga zuciya yi akwai aikin kwarai in babu wannan sai Allah ya sanya makiyinka ka saman kai ya yi ta jarabata ya yi ta jarabata amma Allah ya yi alkawalin da an kai imani aikin kwarai an kai aikin kwarai duka to Allah zai zai ba musulmi wakilci ya cire kahirai to in ko haka na abin ko da sauki ko akwai wuya kama waya ga ita illa man hada Allah illa man hadalla Allah Allah ganar da mu jama'a muna jin karatun nan to wannan aya ta game ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yamlikum Allahu al-bilad Allah zai mallaka musu garuruwa kama huwa alwaqin kama yadda yake ya auku fi kulli akarin a cikin kowane lokaci ka san marubutun wannan littafi ya san haka a iske mulki na kahirci ya koma mulkin musulunci su sun ga haka kau yau da najeriya muha eh a ba ku gani ba ta kuma inda eh, eh, yanzu dai ga henan ga abin da an kaci haka ɗaya za eh, a yi an kai haka da sauƙi amma mutum yana son yake shi ma amana yake da ido rufe ai kaga babu husu aikin kwarai na Allah sauƙaƙa fa subhana ma azzaka wa'aduhu alki ya tabbatar ma Allah ni an mahi ni an mahi gaskiya wanga alƙawali na Allah ya koyi dai ku gani ba wai duniya ɗaya ba ba wai ƙasa ɗaya ba jiha local government hada kawo sala hada dagaci yan akwai wanda ba musulmi bai na gara muku wahala ku yi aikin kware ku yi imani ku aikin kware gani Allah zai cire shi kama imani abu ta sauki Allah ba mu iko kamar sakalafa kamar yadda Allah ya wakiltar bil bina'il fa'il hudu wal mawlud abi bakar kamar yadda Allah ya wakiltar da Allah zina min kablin wannan gabaninsu, su min bani Isra'ila badalan an jabajara alfara'ina kangararuna kuma fara'ina na fir'aunoni amma Allah ya canza su da bani Isra'ila lokacin zuwa kowa ma Allah su ma bayan sun kowa ma Allah Allah ya canza wannan mulki ya ba su su ma ya samu abin da biyo baya bi misra amalika Allah ya canza amalikawa bi sham can sham to kaga kai dan Najeriya ba kasa kuɗi za gwadawa ba an yi wasu rairayi in baka sani ba annabi Musa alaihi salam Allah ya canza mulkin Fir'auna ya ba su wannan matsaya kasan Masar saboda imani da aikin kwarai haka na amalikawa a ƙasar Sham Allah taimake mu wala makkinanna lahum kuma Allah na tabbatar da yana tabbatarwa lahum gari su dinahum allazi tada addinin su sun ka yarda da shiya lahum gari su huwa al shi ne musulunci a ba ku mulki a ba ku musulunci ya watsu cikin ƙasa huwa al-islam bi an yusirahu Allah ya bayyana shi ala jami'il adyan ga duk sauran addinai wa yi yuwassu lahum fil biladi yalwata gari su kuma cikin garuruwa ko yamlikuwa su mallake ta abin ɗaya ke nema imani da aikin kwarai wani baddilan nahum Allah na canza musu bi tashdidi lil jumhuri wa takfifi lil kathiri wa abi bakar Allah ya canza musu min da kaufin bayan tsoron su min fari quraishin kafiran qurayshawa bi makata wa ku fari gasana da kafaran gasana